Shirinmu na nishadi a yau na musamman ne domin mun samu bakoncin. A yau kuna tare da Ali Isa ko mu ce Ali Jita. Ali Jita. Na'am. Ya aka ka fara waka. na fara waka zan ce shekarun baya shekaru baran ce aro aro ba shekaru goma sha da suka wuce na fara ta ne a matsayin sha'awa. Kamar shekara goma sha nawa? Sha biyar. akalla kana dan yaro ko da girman ka ina dan yaro na kan yi waka <laughs> ina waka tun a islamiyya na kan yi tun a makarantar boko hmm. to hai na zo dai ina imitating kowane irin waƙoƙi a na shata ne na turanci ne na hausa ne a wata rana na ce ni ma dai bari in gwada tawa kuma Allah ya sa na dace to shi wannan jita nawa ka kwaikwaya Nijar ne na akwai Sa'adu Bori hmm. mutumina ne to tun kafin ya rasu in dai ya zo Najeriya yakan gani saboda shi ma ina son waƙoƙin shi ma akwai wata waƙa da na yana son ta ce akwai wata waƙa da na ta soyayya ta yi daɗi ina soyayya ina akwai yaron shi da ya ce min yana jin waƙan nan ma suka yi hatsari a lokacin da suka rasu Allah ya masa rahama amin to ai baka rera mana ta mun ji ta ba to bismillah Allah rabbi ba basira waƙa ce zan tsara taimake ni tawara ne waƙar soyayya bai cika zan jera kan ango da amarya kirkan soyayya na yi ta ne kawai na matsayin amarya da ango kakan kwaikwayi da shi sa'ad bolu nakan yi waƙoƙin shi in ya kama a gurin biki tunda nakan yi live performance eh. mun haɗu da shi a gurin biki ana ma haɗu da yana eh, kamar matsayin uba ne a gurin mun taɓa a ba mu taɓa yi da mun yi recording ba amma mun yi shi live a gurin biki a kan stage ah, akwai waƙa shi ta wala <laughs> manta dodai ba mu recording ba lokacin kai ya dau zafi eh. amma mun yi shi da ya kai shekara takwas da baya Wace ce bakan damiyarka a waƙoƙinka ka san suna da yawa so hmm, kin san shi mawaƙi bai da bakan damiya duk sanda ya sabuwar waƙa to ah, ita ce bakan damiyar shi a dai yanzu wadda na to wadda na fi so akwai waƙa da wa matata na sa mata gimbiyar mata rera wani majita ah, rana ke haske komai na duniya idaniya da gani ba tambaya yar da gwas taka da lafiya tauraruwa mai haska samaniya ruwa abin su. kowace nahiya ya naga kana rosaya, da ke ta ba tarka ce kake rosaya? ai sai da shi ne zai fito sai ana yi ake samu bai cika mm. to ka gamsu da wannan sana'a da kake yi alhamdulillah na gamsu da ita ɗari bisa ɗari aka yi kokari wata saboda shawarwari na mutane akan ce ba bara a dawoma ba a mm. ita amma ni dai na ɗauke ta sana'a daga makaranta kawai na shige ta to mafi akasari zaka ga mawakan nan mm. sai sukan raba kafa sukan yi wa 'yan fina-finai shin kai makana wa 'yan fim waka? gaskiya na yi dai a baya amma saboda yanayin aikin ya yawa ba na samun yin ta fim din ba sa biya yadda ya kamata ne <laughs> to da wannan ma dai idan za su biya ka yadda ya kamata za biyan kamar ah, bare zama yadda na kan yi ta waƙar biki waƙar da sai sauransu ni ma abocin waƙoƙin jama'a ne yanzu ko ke kika ce kina so in miki waƙa hmm. sai in miki <laughs> sai na biya ka <laughs> to ah, wani irin kalubale kake fuskanta kalubale mm, bai wuce na musamman a nan mu eh, na bahaushe mm. ya zama yana kishin al'adar shi yana kishin yaren shi muna fuskantar kalubale musamman ga 'yan uwanmu hausawa wanda sai ka fita kasashen waje ko garuruwa na kusa da mu zaka san eh, ana san mu ana kishin mu amma a gida bahaushe yana da wata eh, al'ada ban sani ba ko al'ada ba ne ko me na shi yana kyamatar yaren nashi ma ta hausan ga ko taro ne na biki kaje ya shi duk hausawa ne kuma iyaye ne da hausa mm. amma ba su yi hausan ba saboda me ah, su ko suna ganin wayewa ne ko to ina ganin kamar suna ganin wayewa ne ah, wanda kuma ba wayewa bane a gani na ko bature yana so kai takama da yaren ka shi ma yaren shi yake amma zaki ga yawanci hausawa su suna takama da turanci ma'ana dai ta birge mutanen da suke guri a jire tana jin sai ya zama ta an manta da al'ada ko waƙoƙin za su yi in ba mu ba ɗin da ake kai ma za ki ga an ma manta da waƙoƙin hausa za ki ga an tashi iyaye mata da hijabai amma suna rawar shake body ana ta rawar <laughs> music haka um, <laughs> wannan kalubale uh, ne da zan ce duka mayawancin mawaƙa muke fuskanta saboda mu muna so mu fito da yaren namu waɗanda ba sa ƙasan mu za ga an haifi wasu a turai ta ina za su ke jin hausa wasu wallahi ta waƙoƙin mu sukan ji hausan ma su dinga dan ɗauka abu ɗaya biyu to in aka ce an manta da shi kuma kin ga abu ya ci baya me burinka a da ɗan ƙanƙanin lokaci burina ya zama na samu record level saboda akwai ƙananan mawaƙa da suke ƙasa da su samu dama irin tamu ba mm. taimaka musu kuma suna da basirar yin abin an ji mu muna farawa su ma ya za a ji su duk da an yi yawan aka samu mu mun kai wani matsayi sai kuma kuma mu dafa musu kuma mu tallata su a duniya ta san su muna ta tsiye mm. idan muka ta tsiye kuma ka ce ka yi wa dandalin VOA radio ta matasa wa kaza amshi ko baiti ka iya mm. dandalin VOA ko eh. ga dandali na VOA ga dandali na VOA wannan dandalin matasa ne dandalin matasa ne ko a waya za ka saurara eh, a laptop ka saurara ga dandali na voa ga dandali na voa ga dandali na voa kun ji matasa ku saurara yan mata ku saurara samari ku saurara ga dandali na voa in ji yan uwa Baraka Bashir, murya Amurka daga Kano a Najeriya.